haka za safi yaro wallahi baban kwanan mu biyu a hanya muna tafiya ka san aka ce tafiya da mata da maza <laughs> motan nan ya lallace aka gyara aka kuma daukan hanya ya kara lalacewa to da ya je Allah dai kama lafiya alhamdulillah <laughs> ina farin ciki da yadda ka kai wannan matsayi na NYSC thank you baba <coughs> thank you baba <coughs> ya dace ka san matsayin wannan nysc gaskiya ne baba abu ne aka dungule shi ba na sani a hausa na yanka sai ci a addis ababa a 1845 ana kowa yana kawo yarensa eh. yadda za a yi kasan da ba wai a cikin ƙasa ake nyc ba eh. a ƙasa ƙasa ake tura mutane gaskiya ne to sai allah ya sa aka dawo da abin ya koma ƙasa kowa ƙasarsa ya